أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد المفرد وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على الصواب الحمد المفرد الحمد المفرد سكتا an gane wanda muka gabatar mu gabatar da hamsin ko bai hamsin ne min kalima akwai hamsin ne min kalima kai akwai kuma salatu hamzati kullum za a amantu an gane su ne salatu hamzati to wannan shi ne babu alhamdul mufrad da guda alhamdul mufrad nau'i biyu akwai alhamdul mufrad sakina akwai kuma almutaharrika an gane kowace da hukuncinta sai ya fara mana da alhamdul mufrad sakina kafin mu zo kan mutaharrika da ya ce wa sakinahu haƙƙi shimahu sakinahu ai sakin alhamza haƙƙi ta haƙiƙi yi maka ta haƙiƙi shine kira rahiba al-marmuz lahu bil ha shine da haka yaqub yana ta taqiqul hamza gaba daya kaga khalafa aslahu min riwayat sufi an gane ta sakina ku shi ma wa abdilan idan idan ramzi ne alhamza na abuja shi kuma ibdali yake kullum yadda sufi yake yi to shi ibdali yake sannan kan wance hamza sakina ta kan zo fa'an ta kan zo ainan ta kan zo lama an gane ko fa'an irin su fa'awu ilal kahfi an gane irin su yu'minuna an gane irin su eh, menene eh, tumina tumina amanata ire-iren wannan shine hamza fa'an akwai hamza ainun irin su bi'irin hmm. a ga bi'irin ainun ce an gane ko da irin su ba'atin ulu ba'sin kaga ba'sin hamza ainin akwai hamza lamu irin su ikra kaga lamu an gane ko mamman ce ba a can da ya ce mana warshin yubdul fa'an min al-fi'li idan sakanat fa'an min al-fi'li hamzatun wa warshin yuriha harfa maddin mubaddila an gane ko to nan abu ja'far ibdalansa bai kayyade mana da fa'an aw ainan aw lamu ba kawai ya sake saki ba kai haka abu ja'far yubdilu kowace irin hamza sawa'un ma'an ko ainan ko lamun har yana ibdalin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ka gane saboda matsalar ya sake wa abdilan izan in banda wannan da istisna ghaira anbi'uhum banda anbi'uhum qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim bi ibdalan ta yace anbihim ko anbihu haka nan wa nabbi'uhum haka nan nabbi'uhum an gane ko wanabbi'uhum anna al-ma'a qismatun bayn wanabbi'uhum an fi ibrahim an gane ko wanabbi'uhum an fi ibrahim waɗannan ne kawai baya an gane amma irin su nabbi ibadi shi ma na nabbi ibadi an gane ko nabbi ina bi ta'wilihi shine suka ce an samu sabani amma bai kawo shi ba nan gurin an gane na sai ce fala ai fala tubdil shine ma'anar fala karkai ورئيا فأدغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد جدوى نحو مؤجلة كذاك قول السهز وناشية ريا نبوي يبطي شان أخاس أن ألا ما لا يتي ورئيا فأدغمه كما إدغام الرئيا في إدغام فرقني غالبا عن الإبدال أن غالبا فرقني عن الإبدال يعني إبدالي sannan a yi da gami kamar da ya biya mana ga kaluna wani bazzi ya ce wa fi su'i illa abdala umma adagama an gane ko hakan yana cewa wa warsun liyalla wannan nasi'u ya ihi wa gama fi ya'in nasi'i fa sakkala kaga wa gama fi ya'in fi mahallin shayi da abdala sun ma adagama da haka nan da ya ce idigami bayan an yi idigami da haka wannan jama'a amrai ne jama'a al-ibdala thumma al-idgham sai ibdali ya ce riya riya an gane izahari. an yi ibdali kuma an bar shi biduni idgham kamar ya ce wa ri'yan ala izahari hi, wa idghami kana da izahari, riya idghami riya riya shine idgham to da kana ne ce wa ri'yan fa adghimhu ka jami'i da kan kai da gami sai ce riya hmm. ahsanu asasan wa riya ne zalima al-ijlam wa rubiya jami'i haka nan dukkan inda rubiya yake rubiya wa rubiya ka wa rubiyaya an gane ko da rubiya duk tafiyar su guda shi ma yubdil sai ibdali ya ce ruya ne ko rubiya ru sai kuma idgamun wawu sai ya ce ruya kala ya bunayya la taqsusu ruyyaka ruyyaka an gane kala ya abati hadha ta'wilu ruyyaya ruyyaya an gane ko in kuntum li ruyya ta'buruna shine ka ru'ya jami'ihi an gane wannan ko wannan shine idza zuwa nan ya zan maka magana akan alhamdu sakina saka alhamdu sakina yuhaqqiquha yaqub wa yubdiluha abu ja'far gaira an bi'uhum wa wani an gane ko sai wasu gurare kuma da yake ibdali summa su sune ri'iyan fa adghamuhu ka ru'ya jami'ihi an gane ko duk waɗannan kuma ya kuma yake musu da haƙi to haƙi ba an gane ko shi khalafa muwafiqan li asali, kaga hamza yubdi an gane hamza yubdi amma yana ibdali ya eh, hamza yuzhi haƙi hamza yi haƙƙi da haka khalaf shi ba yi haƙƙi an gane tun da bai ce khalaf a aslahu ba ya gama da hamza sa kira sai ya tafi hamza ka. nan kenan nan muwafaqatan li aslihi min riwayati qalul eh min ta qalul yawwa da yake cewa da asali min riwayati warshi haka yake mm. wannan jefa fi rubun muqaman da ne mm. da na riƙe na mudliman ba su ɗan mula haka ne mudliman ba su ɗan mula yi haka yake to kaga mu ya muwafaqata li aslihi min dariqi qalu khalafata li aslihi kuma min dariqi warsh na'am sai sai wa abdil yu'ayyid jud wa nahwu mu'ajjala to wannan shi ke hamzal mutaharrika kaga da mana ce maka hamza bi ce ko hmm. hamza sakina ya gama da ita ya gaya maka mai izhari ya gaya maka mai ibdali kuma ya maka shuru ga wanda yake wafaka aslihi shine khala to yanzu ya zo hamzal mutaharrika hamzal mutaharrika kaga haraka dama guda uku ce ko alhamdul mutaharrika tana iya zuwa mutaharrika wa qablaha hama mutaharrika mutaharrika kuma hama mutaharrika ko ko ta zo mutaharrika qablaha sai kage ta wannan ya samu nau'i biyu idan ta zo kan mutaharrika qablaha hama mutaharrika kaga nan za a iya samun nau'i nawa ah, wasalin hamzar kanshi haraka wasali guda nawa ne to ita hamzar kanta tana da wasali uku kuma kowanne ta zo da shi cikin ukun nan yana iya ɗaukan qablahu guda uku hamza na iya zuwa da fataha ya zama na qablaha fataha ko qablaha kasara ko qablaha dam kaga hamza mai fataha tana iya ɗaukan nau'i uku dangane da ma qabla maftuha amma qablaha maftuha maftuha qablaha maksura maftuha qablaha maduma kaga guda uku hamza maksura ma the same tana iya zuwa hamza maksura amma ƙablaha ɗayan watanni uku da haka bi itibari ma qablaha kana iya samun nau'i uku hamza na da kasara qabla ha kasara ko tana da kasara qabla ha fata ko tana da kasara qabla ha damma haka nan idan hamza ta zo madmuma ita ma bi itibari ma qabla ha kana iya samun nau'i uku hamza na da damma qabla ha damma ko tana da damma qabla ha fata ko tana da damma qabla ha kasara in ka fahimci wannan yanzu adadi ne ya kamata a samu tara shine 3 times an fahimci da suke ko a cikin tara din nan sai ya kawo maka nau'i daya shine ayyid a ayyid menene wasalin alhamdu me wasalin ma qabla damma kaga nan ya ka mana wasalin alhamza da ke da fataha kuma qabla ha damma kenan nan gaba wata ira mu saurari alhamza da ke da fataha qabla ha fataha ko fataha tana da fataha qabla ha kasara hmm. ko mu saurari hamza da ke da damma qabla ha kasara ko hmm. qabla ha damma duk cikin nau'i taran nan hmm. wannan nau'i ɗaya ne ka gane bambanci tsakanin ayyid da mu'ajjala da ya kawo dangane da wasalin hamza da makabla eh? duk iri ɗaya ne mu'ajjala hamza na da fataha qabla hadamma yu'ayyidu shi ma hamza na da fataha qabla hadamma hmm. to bayanin na asali tushen a fara da mu'ajjala ba a fara da yu'ayyidu hmm. ya kama ka yu'ayyidu ne dangane da baiti hmm. amma abin da yake so ya ce maka shi ne wa Hau mu'ajjala كذاك قر استهزي وناشئة الريا نبوي يبطي شانئك خاسئا ala shi ne ramzi daga waye ala abu ja'far shi ke ibdalin wanne mu'ajjala tare da wanda ya kawo da yawa amma farko mu fara daukan mu'ajjala ta ne sai fara kawo mu'ajjala hamza maftuha qablaha damma madmuma haka ne ko ya ce abu ja'far yana mata ibdal kuma ba ita kadai ba tunda yace ce yake nufi nahwu kwatankwacin ta ire-iren su da haka duk irin wannan wanda take alhamdul mazmuma alhamdul maftuha qabla haɗa an gane ko irin su yu'ayyidu a irin su yu'ayyidu na ciki yu'allifu bainahu an gane ko da irin su eh, wanne ne irin su walan akhira Allah nafsan an gane ko da ire-iren su duk su ne nahwu mu'ajjala Abu Ja'far yana musu ibdali kamar yadda wasu yake an gane ko to da haka abu ja'far na ibdalin alhamdul maftuha qabla hadamma an gane wannan ko shi ko jud ya ke ya fitta wannan eh, wannan jud shi ke yi wa yu'ayyid banda ɗayan a cikin rawuyan shi kalmar yu'ayyid ita kadai ita ce shi wannan ya mata ibdali shi waye dan uwan wannan wanda bai kama ibn al-wardan shine ba shine bai kan ma'ana ibn wardan shi ya fidda yu'ayyid yu'ayyid ibn jammas kadai ke mata amma duk sauran da ba yu'ayyid ba da ibn jammas da ibn wardan saka an gane da bayanin yake ko to da haka ibn jammas yana yin su gaba daya har da yu'ayyid ibn wardan yana yin su gaba daya banda shi shine ma'anar wa abdul yu'ayyid jud wa nahwu mu'ajjala hada da sauran har zuwa an gane ko zuwa nan ya gama mana bayani akan alhamdul maftuha allati qablaha damma sai ya tafi sai ya ce kaza ka quri quri'a kaga quri'a alhamza maftuha qablaha ne maksura kaga sabanin wacce hamza maftuha qablaha damma ita kuma wannan hamza maftuha qablaha kasra quri'a istuhzi'a wa laqad istuhzi'a kaga istuhzi'a kaga alhamza maftuha qablaha kasra kaga tafiya su da ƙuri'a an gane ko na a nashi'ata inna a alhamza maftuha ha maksura riya an ri'a'an nasi ne riya ne. wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi me wasalin alhamza fatha qablaha kasra kaga duk waɗannan yan nauyin su guda haka ne ko nubawwi an gane ko lanubawwi annahu lanubawwi a alhamza mafduha qablaha kasra kaga tafiyar su guda an gane ko sai wannan wa inna minhum laman la yubatti anna laman la yubatti anna alhamza mafduha qablaha kasra kaga tafiyar su guda sha'ni aka inna sha'ni aka sha'ni a alhamza mafduha qablaha kasra an gane ko sun marji ilbasar karrashani yankalib ilaika albasar kha khati'an alhamza maftuha ha maksura ga duk waɗannan nau'i guda ne a cikin wannan nau'in alhamza maftuha allazi ha kasara yana ibdalin irin waɗannan an gane sai ce wa idza quriya alquran wa laqad istehziya bi rusulin min qablika inna nashiyatal layli an gane ko wallazina yunfiquna amwalahum riya'an nas riya'an nas mm. haka nan lanubawwi annahum ko mm. lanubawwiyannahum lanubawwiyannahum wa inna minhum laman la yubattiyan an gane haka nan eh, inna shaniyaka yanqalib ilayka albasaru khatiyan mm. wannan da haka yanzu mun samu ibdali nau'i biyu nau'in da hamza ke da fata ko dai qabla ha damma sai ibdali wawun wannan shine irin nawawar su ko ko qabla ha kasra sai ibdali ya'un wanda wannan kun ga babu shi a qira'atul saba an gane wannan ko ci gaba ولا خذا من كذا منعت والخاطئة ومئفئة فأطلق له والخلف في موطئ إلى كذا ملئت هكذا ملئت حر إيالان من أنا تبيع كان الحمد المفتوحة قبلها كثر سيتي مليت أنغاني كو أنغاني اللي يكي تيوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرقا شديدا وشهبا أنا تحت ملئت والخاطئة أنغاني كو سيتي خاطئة wa mi'a wa si'a mi'a sai ce miya ga shi ma hamza maftuha qabla a kasra wannan alif din la yutabar saboda ba a karanta shi an gane ko alifun za'idun rasman an gane sai ya ce miya an gane ko miya ta qalaban labistun fil ardi ah, wala labisu fi kafin salatan miya an gane ko miya haka nan ta yi ne in ya minkum miyatun wa in yakun minkum miyatun yaghlibu miyatayn kan gane haka nan kad lakum ayatun fi siyatayn siyatayn kan gane da kuma fi asiya siyatun tuqatilu fa atliq lahu atliq ay itlaqi da mi'a da mi'ataini da fi'a da fi'ataini atliq shine atliq lahu wal khulfu fi mawdi'an ila wala ya na mawtsi an kaga shi ma hamza maktuwa qabla haka tara hmm. to wannan shi ne aka samu wannan sabani an gane wannan ko yanzu mun dauki nau'i biyu kenan kar ku manta daga cikin nau'in hamza mutaharrika qabla ha mutaharrika hmm. an gane kam nau'i tara da mun bayani shi hmm. haka ne ko yanzu mun dauki nau'i biyu duka karkashin hamza maftuha muka yi maftuha qabla ha kasra مفتوحة قبلها مفتوحة قبلها ضمة مكفرة لإيتا إيتا سئرن كورس سي مفتوحة قبلها كسرة دباب إيتا كراتو كبا سوني دو وقتنا كراتو دمكي سيحر يسوع آية. ينظام شغلنا نوي ويحذف ويحذف مستهزون والباب مع تبون أو متكا خاضون متكئي أولى أولى ويحذف مستهزون مستهزون أصلا مستهزئون شيء مستهزئون من إرم نبئي ne mai wasalin alhamdulillah madmuma kaga yanzu ka zo hamza madmuma daga hamza maftuha sai hamza madmuma karkashin hamza maftuha dama guda uku ya kamata mun dauki maftuha qabla zamma da maftuha qabla kasra amma ban dau maftuha qabla zamma ba yanzu mun tsallaka mun zo maftuha madmuma hamza madmuma kuma madmuma din wata qabla qabla me qabla me qabla ha kasra qabla ha kasra shine u kaga u alhamdulillah dan ma qabla haka zara hmm. shine yace wa yahzifu mustahzuna ire-iren wannan hmm. hazafe shi yake maimakon mustahzi'u sai yace mustahzun idan an yi hazafi kuma za a yi damma kamar yadda ya faɗa mana a shadiliya wa mustahzi'una alhazfu fihi wa babahu wa nahwahu wa dammun shine muhallin tsayawa hmm. mustahzi'una alhazfu fihi wa nahwahu wa dammun kai hazafi sai kai damma an gane wa kasrun qablu qila wa uhmila wannan shine kaulin nabi amma an rusa wannan kaulin wasu je ko kai dali ka bata da kasara. ka ce mustahziyun ziun amma shine wa uhmila an rauna shi da haka wannan abin da yake nufi wa yahzifu mustahzuna wal bahaba da babu babun sa shine kiyasin sa duk abin da zuwa ilimin wannan kiyasin menene ma'aunin alhamza tana da wani wasali hamza qabla ha kasra ba'daha wani harafi ne ba'ad alhamza wawun sakina shine kiyasin ma'aunin kenan shine da yace wal baba da Babu ma'ana da mai ma'auni irin wannan hmm. ma'aunin shine alhamza madmuma hmm. ha kasra wa ba'daha wawu hmm. kaman khatiquna famaliquna min halbumi an gane ko da ire-iren su khatiquna an gane da irinsu su menene Eh, duk ire-ire wannan fa mali'una min halbudu da sauransu shine wa yahzifu mustahzuna wal baba da ka kenan alhamdul madhuma qabla kasra yahzifu a sai ce mustahzun kuma wal da wa damun kamar da muka dauko a shadibiya mustahzun fa malun mutakiuna sai ce muttaqun fa maluna min halbudu an gane ko wa yahzifu mustahzuna wal baba ya gama da wannan ya gama da hamzal madmuma ha kasra kaga kenan karkashin madmuma muna jiran guda nawa guda biyu muna jiran madmuma ha damma irin uwarta muna jiran madmuma ha fatha ya gane ko saboda madmuma ha kasra ya kama mana hmm. can gurin fatha kuma ne jingine mana ne damma a'a ya kama mai fata ya kama na maftuha ha damma na hawa mu'ajjala ko ya kama na madumu maftuha qabla ha kasra irin su quri'a istuhzi'a an gane ko saura guda dai to mu tafi sai kama nan ya qau muttakan hatina muttaki'i ula ma ataqau an gane ko mm. wa ardan lam ha lam shi ne tatau an gane domin ya dauki lam ha mm. an gane ko da kuma eh, mene fat an tada uhu an gane ko an ta ya kama da tata'uhu ko an tata'uhu wa ardan lam tata'uha da kuma laula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatin lam ta'lamuhum an tata'uhum kaga tata'uhum ko to kaga nan alhamza ne wa salanta ha fata kaga nau'i biyu na kawo nau'i na biyu na damma ko alhamza madmuma an qabla ha, tata'u qablaha qabla ha, fata an gane ko haka nan ka tsawo an gane ya tsawo an gane inda yake cewa wala ya tsawo na mawuti'a shi ne ya tsawo wala ya tsawo ya tsawo alhamza mazmuma abula hafata kaga shi ma mazmuma ya kama na nau'in ta na biyu saura nau'in ta na uku bai kawo ba ko to waɗannan su ne tsaya a nan wannan shi ne nau'in mazmuma abula hafata su ma abu a me yake musu alhazfu saboda ya ce wa ya halifu mustahazuna wal bab ma ta tsawo ya tsawo an gane an taɓa uha sai ya hazzabe an taɓa uha an gane ko wa arban lam taɓa uha lam taɓa uha an gane ko an taɓa uhun an taɓa uhun an taɓa uhun an gane ko haka nan wala ya tsauna mawdi'a ya tsauna an ga wannan ko to ya gama da wannan malumuma qablaha fatha yanzu madhuma ita ma tana da gudana tana da guda biyu maftuha tana da gudana biyu ci gaba sai ce muttakan khatina muttaki ula tsaye akan muttakan an gane wa a'tadat lahunna muttaka'a muttaka'a ka ganin wani masalan hamza fatha qabla hafa ya cika mana wani na farko da ya kawo maftuha alhamdul maftuha da ya kawo ya kawo farko maftuha yu'ad mu'ayya mu'ajjala yanzu ya kawo maftuha qabla ha maksura kaza ka quri tuzi to yanzu ga shi kunna ukun ta nan muttaka an gane to amma muttaka a me yake hazafi yake sai ya ce wa a'tadat lahunna muttaka muttaka ya fi alhamza an gane kuma kalman da ya keɓance su yawan nasi ba ya baka dama da ina ga hamza maftuha qabla maftuha kai hazafi ba a'a sai inda ya nasta alaiya an gane tabar ne ya gama da mutaka yanzu kawo zuwa nan ya gama mana da mai fituwa mm. a mai madmuma muna jiran bashin wani madmuma kabla ha madmuma mai maksura kuma bai taɓa mana ko guda ba mm. haka ne ko mm. to ga zai fara da sai ya ce khatina muttaki'i ula ula ramzi ne na abu jafar haka nan khatina khatina muttaki'ina an gane ko muttaki'ina khati'ina alhamza maksura qablaha maksura haka nan muttaki'ina fiha muttaki'i alhamza maksura qablaha kasra me yake anan hazzafe sai sai ya ce khati'in an gane ko inna kunna khati'in haka nan inna kunti min al khati'in hakanan nan muttaki'ina ala sururi muttakila an gane wannan ko to sai mu ci gaba ka mustahzi mun shu na khulfun bada wa jin sanadin ka hai ah wan nasi'u wa sahilan ka mustahzi kaman mustahzi an gane ina ka baina kal mustahzi'ina an gane kaga mustahzi'ina shi ma alhamdul maksura qablaha maksura an gane ko ba'da ha ya'un an gane to shi ma nan ya hazifi sai ya ce ina ka fai na kalmustahziyin munshuna munshiuna sai kaga munshiuna alhamdul maksura fa ha damma kaga wannan ne da yana an gane ko eh munshiu alhamza madmuma ha kasra haka ne ko munshiuna shine na ukun wanne na ukun madmumin da muka dauko shi daga nan mustahziuna da kuma a'a ba shi ba tatsa'u ba shi ya eh, tatsa'u yawwa da tatsa'u da mustahzi'una to ga na ukun sunan shine munshi'una shine munshuna hulhun bada bada shine ibn warda an gane yi wannan ya gama da su kenan to da yanzu mun gano wannan har yanzu ne muke jira maksura maksura qablaha marfuha kaga bai kawo mana ita ba haka ne ko su waɗannan sunan da ya mana min hamzul mutaharrika qablaha mutaharrika an gane ko to yanzu ya mana hamzul mutaharrika qablaha su sakin mutaharrika qablaha sakin dama na ce muku hamzal sakina daban hamzal mutaharrika daban ita mutaharrika ko dai qablaha mutaharrik ko qablaha sakin wacce take kabila hamun ta harar ita ce haraka ɗayan tara ne su ne muka nuna kawo wanda ya ka kawo mana kamar yadda muka gansu ko to yanzu zai tafi mana gaba na alhamdul ta hamzal mu ta kabila hasai ya ce wa juz a na rim juz a an gane ko wa ja alulahu min ibadihi juz a sun maji ala kulli jabalin min hunna juz a li kulli babin minhum. hum juz un maksun shine juz un irin wannan juz a rim sai masa ina gane an gane ya riga mai bai juzza juzza da aka ya cire alhamza da sai wa zai shaka sun majal ala kulli jabalin min hunna juzza juzza an gane da kulle babin min hun juzzun makaso an gane wa juzza na da rim ka hai'a ita ma hai'a kai idigami an gane kaga na hai'a shine daidai wanda yake cikin wannan babu shi juz'a hazzafi alhamza kai za ka za yi shanna hmm. amma hai'a shine aka mai da alhamza ya'un wa ya'i lati qabla ko udige matul ya'un lati qablaha fiha bambancin su da ri'iyan da muka kawo a can baya amma kuma ce ba hmm. an gane ko wa ri'iyan fa adghimuhu ka ru'ya jami'i bambancin wancan alhamza sakina ce hmm. da ya mata ibdali sai ta zama ya'un sakina sai aka idgamun ta fi ma ba'da haka nan eh, ru'ya hamza sakina ita ce farko hmm. to amma nan hamza sakina ita ce a gaba an gane ko hmm. alhamzar muta'arrika ce a gaba sakin din kabla ne to da da aka yi ibdani sai alhamza ta dauki harakarta ta hmm. hayya asalin da aka ce hayya hayya sai aka idgamin ya uddan filiya an gane ko shine wajuz ana da hayya wannan siki haka nan annasi an gane ko annasi'u innamal nasi'u irin wannan saboda annasi'u hamza din ke da harka yayin da aka yi ibdalin ta sai ta zama hamza madmuma tunda yi sai ta zama ya'un madmuma tunda hamzan da aka ibdali tana da damma mm. sai aka ba mu wannan ya'un din da aka maye gurbin hamza da ita aka ba ta dammar hamza din sai ya zama nasi'u kamar yadda nan hai a hamza na da fata mm. da aka mai da ita ya'un sai aka ba bama ya'un din wasalin hamza aka ce hayya hayya mm. sai aka yi da gamin ya filiya haka nan nasi'u shi ba sai aka yi da gamin ya filiya sai aka ce man nasi'u a ganin ce man nasi'u ya yi muwafaka da warshi an gane kala fa aslahu min riwayati qalun to wannan kenan sai ci gaba sai ya ce wa tahila araita wa isra'ila ka in wa mudda hud ma alla'iha antum wa haddikuma hala wa tahila araita ara'aita kai mata tafsiri an gane ko ara'aita an gane a can me yake cewa ara'aita fil istifhami la aina raji'un wa anna fi'in sahil wa kan mubdilin jala dama haka na fi tafili yake shi ma ya tafili kaga ba bambanci iyaka kawai a can warshi na da ɗaya fuskar shine wa kan mubdilin jala yana da fuskar ibdal araita sonan abu ja'far khalafa aslahu min riwayati qalun min tariqin ta wata hanya shi ma hanyar ibdali an gane to da kaga kira shi ta tafi da wa isra'ila kaga nan shine yake tasiri shi kadai isra'il duk inda isra'ila yake وجعلناه هدى لبني إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه an gane ko shi ne a raita wa isra'ila ka'in wa mudda an gane ko ka'in irin yadda ibn kasir yake an gane ko ma amalli ka'in kasar hamzatihi da la ma ga ibn kasir kai tasil sai dai ce wa ka'in min qaryatin ka'in an gane ko ka'in da madda da tahqiqi ba da tasili ba shi ko zai ce wa ka'in ka'in an gane ko yana cewa in hamzu wa in harfu maddin kabila hamzin ya yajuz qasruhu wal maddu ma zala dala an gane ko suraka ne kenan sai ce kayin shine ya a araita wa isra'ila kayin duk yana mustasi hmm. wa mudda kai masa malla shine ya nuna zai karatun irin na ibnu kasir an gane ko ud shine ramzansa ma haantu ha antum haka nan allahi yana tasiri ha antum shi ma yana tasiri an gane ko wa haƙiƙu ma hala hala shi ne ya koshe kuma ta ƙiƙe ce an gane ko ha antum haka nan wallahi yana ta ƙiƙe wallahi ya isa sai ce shi kenan ko sai hala abuwa shi ke ya ku li Allah ya udu ila haƙiƙu ma hmm. kaga ajid abu ja'far qala fa aslahu min riwayat warsh saboda warshin na ibdali an gane ko warshin li yalla wan nasi'u bi ya'i hmm. haka abu ja'far sai ce li allah bai cewa li yalla hmm. haka qala fa aslahu min riwayat warsh hmm. haka nan baban nubu'ati wan nabi an gane abdullah babun nubu'ati wan nabi inda an nubu'a yake annabi'u abdul ya ibdali shine ya ce annabi'u bai cewa annabi'u da annabi'una da annubu'a an gane duk wannan babin lau ya saba ma aslahu nafi'u hmm. kaga nafi'u na ibdali to hmm. shi khalafa aslahu wa dhi'ba abdul wa dhi'ba abdul yajmula yajmula shine khalaf hmm. khalaf khalafa aslahu an gane abdala azib an gane Azim sai ce azim, an gane ya saba saboda wanda bai yana cewa eh, bai ke cewa warshin bi Allah wannan sai ya ba bai ke wa fa'u wa lahu fi bi irin wa fi bi ka warshuhum wa zibrin warshin wal kita'i fa abdala warshin da kita'i ke yi to wa kuma huma khalaf gane kaga hamza bai yi wannan shi ne karshen babu ibdal sai babu annakul wasu wal maqsha Allah shi ba alhamdulillah alhamdulillah an wannan yau wannan shirin da kuke ga yakan shawwal da da da da da da da da